وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau laraba sha biyar ga watan ramadan hijira na da shekara 428 daidai da 26 ga watan tara shekara ta 2007 za mu ci gaba karatun da karatu da muke yi na tafsirin suratul baqara daga kan aya ta 199 insha Allah thumma afidu min haythu afada Allah thumma afidu min haythu afada Allah wastaghfirullah wannan aya tana karantar da mu abubuwa guda uku muhimmai game da aikin hajji ma’afi min haifu a fagon nas. ya kamata ku sani abinda ake ce ma al'ifaba ne kwararowan jama'a a lokacin aikin haji kwararowan jama'a guda biyu ne kuma haka Allah ya faɗa a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta ya faɗa a cikin ayar da ta gabata aya ta 198 laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum sai ya ce fa'iza fattun min arafatin fa'iza afattum min arafatin idan kun kwararo daga arfa a lokacin mutane suna tafiya waje guda bayan an sauko arfa za ka ga jama'a da yawa suna gangarowa za su taho mash'arul haram mustalifa wannan shi ake nufi da kwararowa na farko tuɗaɗowar jama'a gangarowar jama'a tasowar jama'a daga arfa za su taho mustalifa wannan ita ce al'ifadatul ula kwararowa ta farko idan sun taho eh, muzdalifa a nan alhazai za su kwana saboda koyi da sunnar manzon Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya taso daga arfa ya dakata a mustalifa nan ne ake kira almash'arul haram yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya fadkurullaha inda almash'aril haram ana son ku kwana a mustalifa idan gari ya waye lokacin sallar asubahi yana yi ku yi sallar asubahi a farkon lokaci saboda koyi da sunnar manzon Allah da zaran an gama sallar asubahi ku miƙe tsaye ko ku zazzauna wanda dai kuka yi duka babu laifi a inda ka yi sallah ka tsaya a gurin kai ta zikirin Allah har dai gari ya haske sosai kafin rana ta fito sannan a tsinci duwatsu a tafi jifa a lokacin da aka tsinci duwatsu an bar musdalifa nan ne ake kira al'ifadatu saniya kwararowar jama'a na biyu wannan shi ne wanda Allah ya faɗa mana a cikin wannan aya a fi min haifu afadan nas sannan ku kwararo ta inda mutane suke kwararowa wancan kwararowa na farko ana nufin daga arfa zuwa musdalifa na biyu shine daga musdalifa zuwa wajen jifa a ranar sallah kenan wannan shine abu na farko da muke karantawa muke fahimta darasin da muke samu a cikin wannan aya na biyu Allah maɗaukaki ya ce ثم أفيضوا من حيث أفاض nas ثم sa'annan kalmar sa'annan tana nuna maka cewa dole ne ka tsaya a mustalifa tilas ka kwana a muzdalifa idan ka taso daga arfa muddin baka kwana ba to ka saba ma maganar Allah tabaraka wa ta'ala thumma afibu min haisu afaban nas wato sai kun kwana a muzdalifa sannan ku kwararo daga muzdalifa zuwa wajen jifa Allah ya ce sa'an nan to kada ka yi tazarce don akwai waɗanda suke yin tazarce daga arfa sai su miƙe kawai kai tsaye zuwa wajen jifa kafin gari ya waye har sun je makka sun yi dawafi sun gama jifa an yi komi kana isowa mai ka same su a shemomi sun yi aski lafiya ai mun gama aikin haji wannan shine tazarce wai za su tsere wa mutane kafin a samu cinkoson jama'a kafin mutane su yi ribibi bari su gama nasu Allah za ka yi dabara shi kuwa Allah ya jera aikin nan da kansa a cikin waɗannan ayoyi yace laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa a afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram sai Allah ya dakata in kun taso arfa kun gangaro kun tidado kun iso mash'arul haram ku dakata ku kwana idan kun kwana sai Allah ya ci gaba da aya ta biyu ya ce summa afidu min haisu afadan nas sai kun kwana a musdalifa sannan ku kwararo tare da mutane ku tafi jifa to ya kamata ka yi wa kanka haƙuri tun da har Allah ya nufe ka da zuwa wancan ƙasa don ka yi ibada ka yi haƙuri ka yi ibadan nan yadda Allah ya faɗa kuma yadda manzon Allah ya karanta kada a samu kayi ganda don haka abu na biyu da muke fahimtarsa game da ita wannan aya kwana a musdalifa wajibi ne tilas ka kwana a musdalifa matukar baka cikin waɗanda shari'a ta ware a dalilin larura aka ce za su iya tafiya su yi jifa a bayan dare ya gota bayan sha biyun dare su ma sai sha biyu wato sai dare ya raba sannan aka ba su dama su tafi jifa a nan ake samun kuskure na mutanenmu da dama su bar musdalifa ba su da uzuri ba sa cikin waɗanda shari'a ta karɓi uzurinsu abin da za ka lura da shi shi ne hikimar da Allah ya saka a cikin wannan aya ma'afi domin من a أفاض الناس da zaran wani ya kawo maka wata shawara ta bin yanke to ka tabbata wannan shawara ta saba ma'ayar ƙur'ani Qur'ani Allah ya ce summa afidu min haisu afadan nas ku gangara ku tafi ta inda mutane suka tafi kai sai wani ya zo ya ce maka ga yadda za mu yi mu da sauri kaga in ka tafi baka tafi ta inda mutanen suka tafi ba ka yi haƙuri ka bi yawan jama'an nan inda jama'a suka tafi nan ne gaskiya take don Allah maɗaukaki abin da ya umarni da shi kenan sun ma'afidu min haisu afaban nas ku tabbata tafiyan da kuke yi kuna tafiya ne ta inda mutane su ma suke tafiya kar ka yadda ku ware ku yan kaɗan ku tafi saboda ku first class ne alhazai waɗancan alhazan ko second class ne don haka za ku yi naku kafin sauran jama'a wannan aƙida ce ta jahiliya ai alhaji kai babban mutum ne a najeriya kai kwamishina ne kai minista ne ko ke matar shugaban ƙasa ce ko ciyaman ko ɗan majalisa don haka ku manya ne ta ya za a yi a ce kun shiga ribibi kaji yana raba ka da abin da Allah ya umarce ka da yinsa Allah ya ce thumma afidu min haisu afadan nas gaba ɗayan ku alhazai ku gangara ta inda mutane suka gangara Allah bai ware wani mutum daga ciki ba a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa suna da wannan aƙida na cewa akwai first class ɗin alhaji akwai second class kafin zuwan manzon Allah saboda haka aikin hajin ma an kasa shi kashi biyu akwai aikin hajin first class masu daraja akwai aikin hajin kuma second class marasa daraja ka duba akhbaru makka littafin al-azraqi ah, mujallal na farko shafi na 179 abdullahi bin abbas ya ba da labarin larabawa yadda suke aikin haji kafin zuwan annabi Muhammad. Abdullah bin Abbas ya ce, Kanatil Arabu ala dinaini, larabawa sun kasance suna da addini biyu dangane da aikin haji, addinin kashi biyu ne, akwai hulla, akwai hamisun, akwai alhajin da ake kiransa hulla, akwai alhazin da ake kiransu hamisun, ahmasi. sai abdullahi bin abbas ya ce falhamisu ƙurashiyu ba ƙuraishi shine kabilar annabi muhammad kenan asali larabawan da suke zama a makka su ake kira ƙurashawa su ne suke kulawa da harami baki ɗayansa abdullahi bin abbas ya ce to ƙurashawa su ne kabila mafi daraja su ake kira hamis wa kulluman waladat min al-arabi dukkan dai wata kabila in dai bakureshi ya ce to ana kiranta hamiso kuma ko mace ce idan ƙurashawa suka baka aure to kafin ma a ɗaura auren iza an kahu arabiyan imra'atan minhum ishtaratu alaihi anna kulla man waladat lahu fa huwa ahmasi abdullah bin abbas ya ce a can zamanin idan za su baka aure in dai kai ba ba ne ne to sai an ma sharadi ka yarda idan matan nan taka da ita ba ya ce idan ta haifi ɗa wannan ɗan fa ba yarenka bane ba ne ka yarda kafin ma a baka auren sai ka yarda a duniya a yau wace ƙasa ce take wannan banda amurka amerika ce take da wannan aƙida a yanzu kuma aƙidar larabawa ne kafin zuwan annabi muhammad don haka in ka auri ba amurkiya a yanzu in ta haifi ɗa wannan ɗan ba amurke ne kai dai ba ba amurke ba ne amma ɗan da ta haifa ba amurke ne saboda uwar shi ba amurke ya ce to su larabawa in ji abdullahi bin abbas kafin zuwan annabi muhammad suna da wannan aƙida in za su baka aure ya ce to ka yarda macen nan tun da ita ba ya ce in fa ta haihu ɗan ba naka ba ne ɗan ba shi ne saboda haka ko lokacin aikin hajji ya yi shi hamisun ne wato ahmasi ne baya cikin ƙabilar fitahullah ka yadda in ka ce ka yadda sannan daura auren in ji abdullahi bin abbas ta ina suka bambanta aikin hajjin bakuraishe da kuma sauran kabila abdullahi bin abbas ya ce wa ya tufu na bilbaiti wa alaihim siyabuhum su ƙuraishawa suna ɗawafi da kayansu a jikinsu saboda su face class ne amma in ba ba ƙureshe ba ya ce fa in kana min ahalil madar ahalil buyuti wal ƙura ya zamanto ka fito daga wata ƙabila ce daban ko wani gari ko wani ƙauye kai dai ba yaren ba ƙureshe ba ne to ba ka da ikon ka yi ɗawafin ka'aba da kayan jikinka baka isa ba saboda kai second class ne Abdullahi bin Abbas ya ce ya tufu bil baiti awwala ma ya tsufu rajul wal mar'atu fi awwali hajjatin ya hujjuha uratan in dai hajjin ka na farko ne kuma kai ba ba quraishi bane mace ko namiji to dole tsirara zaka yi wannan dawafin tsirara babu kaya a jikinka zaka yi wannan dawafin Abdullahi bin Abbas ya ce ar-rijalu bin nahar da rana maza suke yi wa nisa'u billahi mata kuma suna dawafin su da daddare amma in kai ba quraishi ne kana iya ka da kayan jikinka ba wanda ya ce ka tube wanda ko ba ba ne bane to bai isa ya yi dawafin nan da kayan jikinsa ba sai dai ya tube tsirara zai yace fa idza tawafatil mar'atu minhum uriyana idan mace ta yi dawafi tsirara da daddare maza da rana mata da daddare تضع إهدى يديها على قبلها والأخرى على دبرها sai ta sa hannunta ɗaya ta kare gabanta ɗaya ta kare bayanta tana ɗawafin tana rera waka alyawma yabdu ba'buhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu suna ɗawafin su tana cewa yau dai wani sashen al'aura na zai bayyana kuma abin da ya bayyana na al'aura na dai ba zan keta huruminsa ba ko da al'aura na ta bayyana ba zan yi zina ba amma dai za ta yi ɗawafin nan tsirara babu kaya a jikinta in ji abdullahi bin abbas A aqidar larabawa kafin zuwan annabi muhammad shi ya yasa sayyidina umar yake cewa satun qadu ural islam urwatun urwatun nan gaba za a warware igiyan da aka ɗaure musulunci ɗaya bayan ɗaya in ji sayyidina umar waɗanda suke gurin suka ce a'a nan gaba za a warware igiyan da aka ɗaure musulunci da shi abdullahi eh, sayyidina umar ya ce kwarai kuwa idan hadasa fil islami man lam ya'rif al jahiliya wanda bai san yadda rayuwa take kafin zuwan annabi muhammad ba bai san wahalan da annabi ya sha ba saboda haka shi in yazo sai ya warware musulunci bai san yadda rayuwa take kafin zuwan manzon Allah ba jama'a annabi yayi aiki ya wahala ya kau da miyagun al'adu kafin musuluncin na ya tabbata a doron kasa. Abdullahi bin Abbas ya ce fa'iza balaga ahaduhum ila babil masjidi ƙala hamisi dama da zaran ka iso tun da kai baba ba ƙureshi ba ne kafin ka yi ɗawafi ka ba za ka yi ɗawafin nan da kayan jikinka ba. To idan ka zo daidai ƙofar masallacin Ka'aba idan akwai ƙureshawa a gurin to sai ka yi roƙo mai iri musawwinan wa zai taimaka wa mai neman tsare mutuncinsa da aro ya ba shi aron kaya mai iri mi'wazzan wa zai taimaka wa mabukaci fa in a'arahu ahmad saubahu tsafa bihi a wannan lokaci idan akwai wani bakure shi sai ya ɗauko kayan jikinsa sai ya ce gashi na baka aro to ya taimake shi sai karɓi wannan kaya sai ya tuba nashi ya jefar a gefe ya saka kayan bakurai shi sannan ya yi dawafi da kayansa a jikin shi wannan babu laifi kayan dai ai na bakurai shi ne ba nashi bane sai ya ce wa illa idan kuwa babu wani bakurai shi da ya bashi aron kaya to a wannan lokaci sai ya jefan da nashi alqafi ya bahu bi babil masjid sai ya kayansa mutane na kallo ya tuba kayansa tsirara ya jefar a kofar masallacin sun da halali tawafi sannan ya shiga masallacin ka'aba saboda yin tawafi fa tawafa bil baiti sab'an uriyanan yayi tawafin nan ya gama ya zagaye ka'aba sau bakwai tsirara bayan ya gama ya dawo ya samu kayansa babu wanda ya taba saboda wannan kaya ba mai taba shi jama'a suna ganin kazanta ne tunda kayan ba na bukurai shi bane ba shi da daraja don haka ba a ma taba kayan komai tsadansa wa kanu suna cewa yaquluna la tatu na natufu fi siyabi allati qarafna fiha dhunub ba za mu yi dawafi a cikin kayan da muka saba wa Allah da shi ba to shine yace wa kana ba'dun nisa'i tattakhidhu suyuran akan samu wasu mata da akan ba su aron wato siket na fata sai a bawa mace aron siket na fata ta daura kafin ta yi dawafi in ta samu kenan ta daura fa ha fi hikmatiha wa tastatiru biha ta daura amaranta sannan ta yi wannan dawafi in bata samu ba kuma to dole ta yi dawafin nan tsirara fa idza tafa fiha lam yahill lahu an yalbasaha abadan abdullahi ibn abbas yace a al'adarsu idan mutum yayi dawafi ya zo dawafi sai ya roki mutanen makka su bashi aron kaya sai suka ba shi aro wani ya ba aro ya saka wannan kaya ya yi dawafi da shi to idan ya gama dawafi da wannan kaya wannan kayan haramun ne ya sa shi shi kansa haramun ne ya sa shi wancan ma da ya ba shi kayan haramun ne ya sa wannan kaya kayan ya zama najasa kenan wala yuntafa biha ba za a amfana da wannan kayan ba wa yatrafuha halikan sai ya jefar da wannan kaya ya zama kazanta ah, suna kiran shi alliqa irin waɗannan kaya da aka tara yace hadhihi siyabu allati yatufuna fiha wa yarmuna biha bi babil masjid uh, in ka taho sai kaga kayan tari guda waɗanda aka ba da aro aka yi dawafi a jiki bayan an gama dawafi aka cire aka yi ta jefarwa sai aka tara ya zama juji wannan kaya babu mai taɓa shi ko mai tsadansa fala ya ha ahadun min khalqillah babu wani mutum da zai taɓa wannan kaya hatta tabliha shamsu har rana ta lalata wannan kaya wal amtaru da ruwan sama wal riyahu da iska wa watsil aqdam ko kuwa mutane da suke tattakawa har dai kayan ya lalace amma ba mai dauka suna da al'adu miyagun gaske wannan ɗaya ne daga ciki abin da yake gwada maka da kafin zuwan annabi larabawa sun kasa aikin haji kashi biyu akwai first class akwai second class haka dai annabi aka haife shi a garin makka ya girma a garin makka ya kai shekaru arba'in yana kallon wannan kazanta wannan bakin jahilci mutane su yi ɗawafin ɗakin Allah tsirara har dai Allah ya turo shi da manzanci manzon Allah yana ta wa'azi bai fito ya ce ku bari ba saboda su mutane ba a shirya da su a rana guda mutane ba a shirya da su a rana guda idan Allah ya baka shirya ya kamata ka yi tunani ba rana ɗaya ka samu shiryan ba don haka su ma mutanen da zaka karantar ba a rana ɗaya zaka shirya da su ba sai dai ka bi su da hikima da lalama da tarbiyya irin yadda manzon Allah ya tarbiyyantar da al'umma a hankali har da imani ya yi karfi a zukatansu rana guda zaka ga su da kansu sun bar wannan akida mara kyau haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga renon imanin mutanen nan yana kan wannan hali bai hana su ba har dai aka kawo fathu makka lokacin da makka ta fada ƙarƙashin musulunci shekarar da manzon Allah ya ci nasarar makka hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2608 kaduwa fathul bari a mujallar na shida shafi na 527 abdullahi bin umar ya ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasarar makka ya tafi gidansa ya sauka ya huta sannan sai ya tashi ya zo masallaci da ya taho masallacin nan abdullahi bin abbas ya ce inna nabiya tafa yawmal fati ala rahilatihi manzon Allah ya yi dawafi larabawan su ma fa suna nasu dawafi akwai masu yi tsirarin suna yi musulmai na yin nasu su kuma suna yin nasu daban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda cinkoson jama'a bai sauko daga kan raƙuminsa ba a kan raƙumin ya yi dawafi bayan ya gama ɗawafi shine abdullahi bin abbas ya ce fa zala ala aidin rijal falamma karaja lam yajid munaka lokacin da ya gama ya fito bai samu gurin da zai durkusa da raƙuminsa ba bari har ya zauna ya sauka ya yi wa mutane hudu ba babu inda raƙumin zai durkusa mutane suka mimika hannayensu suka kamo annabi sallallahu alaihi wasallam daga kan raƙumin manzon Allah ya sako yana saukowa fahamidallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode ma Allah musulman da larabawan duk suna haɗe ana sauraren shi me zai ce yanzu dai maka ta zama ta musulmi sai yadda musulunci ya ga dama zai yi da ita me annabi zai faɗa me zai hana me zai yi umarni da yinsa manzon Allah ya gode ma Allah wa asna alaihi yayyabo gare shi wa kala sai ya ce alhamdulillahi allazi azhaba ankum ubbiyatal jahiliya manzon Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawar muku da girman kai na zamanin jahiliya kalmar farko kenan da manzon Allah ya faɗa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawar muku da girman kai na zamanin jahiliya wa takabburaha bi aba'iha da alfahari da kuke yi da iyayenku ku ne ƴaƴan wani jikokin wani kuke da mukami kaza da kaza to na gode ma Allah da ya cire wannan daga zukatunku in ji manzon Allah annabi ya ce to ina gaya muku annasu rajulani mutanen duniya kaf da kuka gani mutum biyu ne ba na uku in ji manzon Allah duniya kaf mutum biyu ne annabi ya ce barrun taqiyun karimun alallah daga mai kirki mai kiyaye doka mai daraja a wajen Allah shine mutum na farko na biyu kuwa sai annabi ya ce wa fajirun shaqiyun hayyinun Allah sai mutumin banza shaqiyi mara kima a wajen Allah ɗayan biyun nan su ne kaɗai ɗan adam ba na uku don haka ku zaɓa wa kanku ko dai kuna cikin masu kirki masu tsoron Allah ko ko kuna cikin mutanen banza marasa daraja a wajen Allah annabi ya ce wannan su banu adam mutane duk da kuka gani 'yan adam ne dukkansu annabi adam ya haife su wa khalaqa Allahu Adama min turabin kuma kun sani shi kansa annabi Adam da ƙasa Allah ya halicce shi da haka babu sauran alfahari da jin cewa ni ne wane kafin annabi ya tashi agun sai Allah ya saukar da suratul hujurat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa حتى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana jikin Ka'aba, ina masallacin Ka'aba Allah ya saukar da wannan aya. manzon Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kawar muku da girman kai na zamanin jahiliya kuna jin ku ne wane ku ne su masu matsayi kaza wata takabbuwar ha bi aba'iha na gode ma Allah da ya kawar muku da alfahari da kuke da iyayenku ku ne ƴaƴan wani jikokin wane asalinku yana da ƙarfi ku ba kabilu bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu rajulani mutane fa biyu ne kawai barrun taqiyyun karimun alallah mutumin kirki mai kiyaye dokan Allah mai daraja a wajen Allah wa fajirun shaqiyyun hayyinun alallah mutumin banza mara rabo sannan mara kima a wajen Allah maɗaukaki wannan su banu adam mutane baki ɗaya 'yan adam ne wa khalaqa Allahu adama min turabi kuma Allah ya halicci annabi adam daga ƙasa sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa lalle mun halicce ku ne fa daga namiji da kuma mace namiji ɗaya da mace ɗaya annabi adam da hawa wa khalaqnakum shu'uban Ah, waje shu'uban muka sanya ku kuka zama sassa daban-daban wa qaba'ila da kuma kabilu daban-daban mun yi haka ne ba dan darajan wani ba lita'arafu dan ku iya bambanta juna dan ku iya gane juna sai aka yi wani dogo wani gajere wani kumama wani da jiki wani fari wani baki wani kyakkyawa wani mummuna wani aka yi shi bature wani bakin fata Allah ya yi haka ne saboda ya daraja wani la lita'arafu don ku iya sanin juna domin da Allah ya halicce mu a siffa ɗaya baka iya gane ɗanka ko waye abokinka ko waye babanka kun ga akwai hikima a cikin wannan shine sai Allah ya kawo hikimar ya ce inna akramakum indallahi atqa wanda ya fi ku daraja a wajen Allah shine kawai wanda ya fi ku kiyaye dokokin Allah inna Allah alimun khabir lalle Allah masani ne mai ba da labarin ku? annabi yana karanta wannan aya sai ya ce wa mutane da ke gurin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ina faɗin wannan magana tawa kuma ina neman ma kaina gafaran Allah da ku manzon Allah ya tashi bar wannan guri bai dai hana su ba amma ya cusa musu wata aqida in dai suna da hankali za su gane menene Allah bayi so alfahari shawa suna jin a duk duniya babu wata halitta mai daraja in ban da su duk inda kaga amurka tana alfahari ba ta kai shawa alfahari ba kafin zuwan manzon Allah sai ga annabi ya fito ba shi tsantsa yake ce musu na gode ma Allah da ya cire muku wannan alfahari ku ba komai ba sai fa kun ji tsoron Allah don haka abin da yake bambanta ka da sauran mutane shine kiyaye dokan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina duk da haka bai hana ƙurashawa su rika yin ɗawafin su tsirara ba lokaci bai yi ba sai a shekara ta tara daga hijiransa bayan ya ɗauki shekaru 21 kenan manzon Allah yana wa'azi musulunci ya shekara 21 saura shekara biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekara biyu kacal suka rage manzon Allah ya bar duniya an dawo yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo abubakar as-siddiq Allah shi kara masa yarda hadisin yana al bukhari a wajaje uku sahihu muslim hadisi na 347 manzon Allah ya kira sayyiduna abubakar ya tura shi makka yace ka je lokacin aikin hajji yayi in ka tafi duk inda larabawa suke haɗuwa ga saƙo guda hudu ka isar gare su duk inda larabawa suke haɗuwa a wajajen aikin haji to ka isar da wannan sako gare su a duk wannan lokaci manzon Allah bai taɓa zuwa aikin haji ba yana shirin zai tafi aikin haji amma in zai yi aikin hajin nan bai son ya yi aikin hajin tare da kafirai lokaci ya yi da za a dakatar da su daga irin wannan ta'adi da suke manzon Allah ya aika musu sako a shekara ta tara ya tura saiduna abubakar sayyidina abubakar ya fita ya isa makka a lokacin aikin haji abu yace saboda yawan jama'a sayyidina abubakar shi ma sai ya ɗauki wasu daga cikin sahabbai masu taya shi wannan aiki abu huraira ya ce ba ne abubakar fi tilkal eh, hijja fi mu'azzini na ba asa yawman nahari ranar sallah an gama aikin haji a ranar sallah jama'a sun haɗu sayyidina abubakar ya kirawo wasu daga cikin sahabban manzon Allah waɗanda za su taya shi wannan aiki cikin su akwai abu huraira yu'azzinuna bi mina an haɗu amina larabawa duk sun taru zuwa suna sanar da larabawa waɗannan saƙonni hudu ɗin na annabi muhammad na farko Allah ya hujja ba'ada hazal ami mushrikun daga bana kada wani kafiri ya sake zuwa aikin haji an haramta masa daga bana kada wani kafiri ya zo maka da nufin zai yi aikin haji na biyu wala ya tsufu bilbaiti uriyanun daga bana an haramta wani mutum ya zo ya yi dawafin ka'aba yana tsirara haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura saidina abubakar da waɗannan sakonni bayan ya tafi sun ma'ardafan nabiyu bi aliyin bin abi talib annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo sayyidina ali ya sake bashi wannan sako fa amarahu an yu'azzina bi bara'a yace to ga wata sura ta sauko suratu tauba na tura abubakar da sako ka je ka same shi ku isar da wannan sakon sannan ga wata sura kuma ka isar gaba ɗaya ga mutane musulmai da kafirai sayyidina ali ya hau kan raƙumi ya kama tafiya ya iso makka abu hurairu ce fa ma'ana aliyun fi ahli mina aliyu ya iso ya taras da mu Allah shi kara musu yarda amina yawman nahari a ranar sallah bayan an haɗu sayyidina ali ya isar da suratu bara'a ga mutane ya isar da saƙon manzon Allah kamar yadda muke ta isarwa Allah ya hijja ba'dal ami mushrikun kada wani kafiri ya zo aikin haji Allah ya hujja ba da al'ami mushrikun wato wani kafiri ya zo aikin haji alhali bai musulunta ba wala ya tufa bilbaita uriyan kuma kada wani ya taho ya dawafin ka'aba yana tsirara akwai riwaya ta alimamul imam al wadda urwatu bin zubair ya bayar sayyidina ali bayan ya iso akwai sura kuma ta aya da take suratul a'raf aya ta 31 wacce Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ba mu sayyiduna ali yace in ka tafi ka isar da wannan aya gare su wannan aya ita ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la إنه لا يحب المسرفين Allah ya saukar da wannan aya ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tura sayyidina Ali da ita sayyidina Ali ya karantar da mutane a ranar sallah amina ya bani adama ya ku yan adam kaga ba ana maganar musulmai bane kawai da musulmi da kafiri duk ku saurara khudhu zinatakum inda kulli masjid ku riki adonku duk sa'ilin da za ku tafi wani masallaci ku riki ado wa kulu washrabu kuma ku ci ku sha wala tusrifu abinda ba a so shine ku yi barna amma Allah bai haramta muku cin wani abu ba ba haramta muku shan wani abu ba a dalilin kun shiga harami innahu la yuhibbul musrifina abinda ba a so kawai shine barna Allah bai son masu barna in ka duba akhbaru makka a juz'i na farko shafin 180 Abdullah bin Abbas yace yana daga cikin al'adar larabawa idan sun shiga harami kafin zamanin annabi Muhammad a zamanin jahiliya in sun shiga haramin aikin haji la na samin ba su cin kitse haramun ne wanda ya shiga harami ya ci kitse hakanan man shanu hakanan nono hakanan duk wani ɗan ice wanda ya tsiro a garin makka ba a cinsa sai ka fita wannan harami waɗannan abubuwa duk sun haramta wa kawunansu kafin zuwa manzon Allah shine Allah ya ce a isar da wannan sako gare su a gaya musu Allah bai haramta maka cin wani abu saboda ka shiga harami ba Allah bai haramta maka shan wani abu don ka shiga harami ba Allah bai hana ka ka yi ado saboda za ka yi dawafi ba ku yi ado ku ci ku sha abin da Allah bai so shi ne barna kawai sai Allah ya ce kul man harrama zinata Allah قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون الله يقول كتن بيسو da suka haramta ma kansu cin kitse ko man shanu da nono da ‘ya'yan itatuwan da suka fito a makka in an shiga harami suka haramta wa kawunansu saka kaya in za a yi dawafi ka tambaye su man harrama zinatallahi lati akhrajal ibadihi waye wanda ya haramta kayan kwalliyan nan wanda Allah ya fitar domin bayinsa Allah ya ce ku ci ku sha ya azurta ku ya ba ku sutura to a ina aka ce kada ku yi amfani da waɗannan kaya waye haramta mu wa tayyibati minar rizqi waye ce kar ku ci kyawawa ah, na arzikin Allah qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya ka ce musu ai waɗannan ni'imomi Allah ya keɓe su ne ga masu imani a rayuwarsu ta duniya nan khalisatan yawmal qiyama a ranar tashin kiyama kuwa kafiri ba shi da rabo dama can alherin kiyama na mai imani a duniya da mumini da kafiri duk suna tarayya a cikin ni'imomin Allah amma a lahira kafiri ba shi da rabo dukkan wata ni'ima ta Allah a kiyama ta mumini ne kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun haka nan muke bayanin ayoyi ga mutane da suke da sani me Allah ya ce a gaba qul innama harrama rabbi fahisha ma dhara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bi ghayril haqq والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah madaukake ce kul inna ma harrama rabbi alfawahisha ka gaya musu ai ubangiji na ya haramta alfasha ne kawai ma zahara min hawa ma batana alfashan da ta bayyana da ta ɓoye. mutum ya yi ɗawafi tsirara wannan alfasha ne wal isma wal bagiya Allah ya haramta zunubi Allah ya haramta mugunta bi gairil haƙƙi wa mugunta a ci haƙƙin babu haƙƙi wato a zalunci wani wa an ko billahi ma na zilbihi sultana kuma Allah ya haramta muku ku yi shirka da Allah ku yi tarayya ga Allah abinda Allah bai saukar da hujja a kansa ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kuma Allah ya haramta muku ku faɗi wata magana ga Allah abinda ba ku da hujja a kanta ku kirkiro ƙarya ku jingina ta ga Allah wannan haramun ne al-Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi ingantacce yana cikin sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 2468 abdullahi bin abbas ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ba asa ababakarin manzon allah ya tura sayyiduna abubakar wa amarahu an yunadi bi ha'ula'il kalimati annabi ya umarci sayyiduna abubakar idan ya tafi makka a lokacin da larabawa suka haɗu a wajen su na aikin haji ya yi shela ya sanar wa mutane duk duniya ta ji waɗannan kalmomin guda hudu bayan sayyidina abubakar ya tafi thumma atba'ahu aliyan sannan sai kira ali yace to ka bi bayan sayyidina abubakar ga kuma suratu bara'a suratu tauba wa amarahu an yunadi bi il kalimati ya umarci sayyidina ali yace in ka tafi da kai da sayyidina abubakar ku yi shela ku sanar da mutane waɗannan kalmomi guda hudu da na umarce ku ku isar da su ga larabawa fantalaka abdullahi bin abbas yace sayyidina ali sayyidina abubakar duk sun tafi fahajja suka samu damar aikin haji a wannan shekara ta tara bayan sun yi aikin haji faƙama aliyun fi ayyamin tashirik a kwanaki uku ɗin nan na bayan sallah rana ta sha ɗaya da sha biyu da sha uku waɗannan su ake kira ayyamin tashirik sai sai duna ali ya miƙe fanada yana miƙewa sai karanta musu bara'atun min Allah wa rasulihi براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين براءة من الله قاون ساقون برنتا دقا الله ورسوله دمن زنشي براءة من الله ورسوله إلى الذين أحدتم من المشركين ga wani sako daga Allah da manzan shi sakon nan na barranta ne na warware alkawari ne ga waɗanda ma aka kulla alkawarin da su daga cikin kafirai wannan saƙo ana isa da shi ne ga duniya kowa ya ji wanda bai sani ba a isar masa fasihu fil ardi arba'ata ashhurin an ba ku dama kuna iya watayawa kuna iya zagayawa kuna iya yawon ku a cikin ƙasa wata hudu da watan shawwal zulqida zulhijja almuharram an gama daga waɗannan watanni sun ƙare na alkawarin zaman lafiya tsakaninku da musulmi ya ƙare wa'alamu kuma ku sani ma duk inda za ku ɓuya innakum ghairu mu'jizillah ba za ku gagari Allah ba ya san duk inda kuke wa anna Allah mukhzil kafirin kuma Allah yayi alkawari sai ya kunyata kafirai a ƙasan Makka gashi yanzu muna tabbatarwa don ko babu kafiri a Makka wa anna Allah mukhzil kafirin lalle fa Allah yayi alkawari sai ya kunyata kafirai kuma alkawarin Allah ya cika ya ci gaba da cewa wa azanu min Allah من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله okay. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان من الله ورسوله وأن سنر واتي دقى الله دمنزون الله in ji sayyiduna ali ilan nasi zuwa ga mutane baki ɗaya su da kafiransu yawmal hajjil akbar a ranan babban hajji ranan babban hajji shine sayyiduna ali yake cewa a lokacin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kira ne ya karantar da ne ya ce ka je maka ka isar da waɗannan ayoyi ga kafirai to ai ya kamata in fahimci abin da aka saukar min kafin ni in je in isa nan take sai na ce ya rasulullah menene yawmul hajjil akbar dinnan nan ranan babban haji akwai karamin haji ne faƙala sai manzon Allah ya ce yawmun nahari ranar sallah ranar da ake yanka raguna ka duba sahihu sunan tirmizi hadisi na 2088 ranar sallah ita ce yawmul hajjil akbar ina abu hurairai yake cewa kamar yadda mutane suka saba ne ah, a ce akwai ƙaramar sallah akwai babban sallah shi ne Allah ya kira ta da cewa ranar babban haji wato ranar sallah kenan domin ranar aka fi yawaita ayyuka a ranar mutum yake fita daga harami don haka ita ce mafi girma a rayukan alhazai Allah ya saukar da saƙo a zo a yi sanarwa وأذان من الله ورسوله سنة شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين Allah madaukake ce illal na ahadtum minal mushrikin sai fa waɗanda kuka kulla alkawarin zaman lafiya da su daga cikin kafirai ɗin nan sun lam yanqusukum shay'an sannan kuma suka cika alkawarin ba su rage komi ba kun yi alkawarin zaman lafiya sun kiyaye alkawarin ba su ci amana ba walam yuzahiru alaikum ahadan kuma ba ku samu labari sun taimaka ma wani wanda ya yaƙe ku ba su ba su rage alkawarin da kuka yi na zaman lafiya ba kuma ba su taimaka ma wanda ya yaƙe ku ba to waɗannan kafirai tunda har sun cika alkawari fa atimmu ilaihim ahadahum su ma ku cika musu alkawarin su inna allaha fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim ku cika musu alkawarin da kuka yi zuwa ga wa'adi da aka ɗiba inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu kiyaye doka Abdullahi bin Abbas Allah shi kara masa yarda yace sayyiduna Ali ya tashi a ranar sallah Amina ya dinga karanta waɗannan ayoyi na suratu Tauba yadda manzon Allah aka saukar masa da su kuma ya umarci sayyidina Ali ya karanta su ga mutane baki daya bayan ya gama gaya musu sayyidina Ali ya tabbatar musu da waɗannan abubuwa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sayyidina Abubakar wala ya hujjanna ba'dal ami mushrikun daga bana kada wani kafiri ya sake zuwa aikin haji wala ya tuhanna bil baiti uryanun daga bana kada wani ya zo ya yi dawafin ka'aba alhali yana tsirara wala yadkhulul jannata illa mu'min na uku ana sanar da ku cewa babu mai shiga aljanna sai fa mai imani wanda kusan da haka tun daga yanzu babu mai shiga aljanna sai fa mai imani wannan shine sakon annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana aliyun yunadi sayyidina ali ya sanar fa in a'aya idan sayyidina ali ya gaji abubakarin eh, kama abubakarin sai sayyidina abubakar shi kuma ya miƙe fanada biha ya kirawo mutane ya ta sanar da su waɗannan abubuwa da manzon Allah ya umarni a kai inna Allah bari'un minal na wa rasulu lalle Allah da manzansa sun barranta ga mushrikai ah, babu wanda aka ba shi dama ya sake zuwa aikin haji daga bana alhali yana kafiri ba a yadda wani ya sake dawafin ka'aba ba alhali yana tsirara babu mai shiga aljanna sai fa mai imani duniya kowa ya ji aka sanar da wannan akwai hadisin abu huraira wanda yake cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim abu huraira ya ce ba asani fiman yunadi ya sayyidina abubakar ya aike ni cikin waɗanda za su yi shela man nahari a ranar sallah na tafi muna ta shela muna gaya wa mutane musulmai da kafirai cewa ga saƙon annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ya hujja ba'dal ami mushirikun daga bana kada wani kafiri ya zo aikin haji wala ya tufa bil baiti uryanu kuma daga bana kada wani ya zo yi ɗawafin Ka'aba alhali yana tsiraici wa yawmul hajjil akbari yawmun nahari shine Abu Hurairah yake cewa da Allah ya ce yawmul hajjil akbar ana nufin yawmun nahari wato ranar sallah wal hajjul akbar alhajju hajji guda ɗaya ne illa dai Allah ya daraja wannan rana ta sallah rana ta goma ga watan zulhijja aka kira ta ita ce yawmul hajjil akbar sai yace wa inna ma kila al akbar min ajali qawlin nasi alhajjul hajjul asgar wal hajjul akbar abu hurairah yace abin da yasa aka kira wannan rana babban haji saboda mutane sukan ce akwai karamin haji akwai babban haji amma ba wai akwai wani bambanci bane tsakanin kwanakin illa dai Allah ya siffanta ranar sallah da wannan suna ne saboda darajanta fa na baza abubakarin ilan nasu fi zalika al'am abu hurairu ce to a wannan shekara ta tara sayyidina abubakar shi ya tafi aikin haji ya isar wa mutane sakon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya isar wa mutane falam ya hujja ama hijjatul wada'i alladhi hajja fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mushirikun daga wannan lokaci tunda sako ya isa ga duniya to babu wani kafiri kuma da ya sake zuwa aikin haji daga wannan lokaci kuma har yau kuma har tashin kiyama falam ya hujja ama hajjatul wada'i alladhi hajja fihi rasulullah mushrikun wa anzala Allah ta'ala at-tauba sai Allah ya saukar da aya ta 28 ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najasun أيها الذين amanu. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خبتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم Allah ya saukar da ayan nan ta suratul tauba ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani innamal mushrikuna najasun kafiran nan najasa ne fala ya qarabul masjidal haram don haka kada su sake kusantar ɗakin ka'aba ba da amihim haza a bayan wannan shekara ji Allah daga mana kada wani kafiri ya kusanci dakin Allah to sai musulmai suna fargaba a'a ai masu kuɗi na makka gaba ɗaya kafirai ne Su ke tsayuwa suna hidimar alhazai ba su ruwa abinda za su ci da sauransu yanzu an ce kafiran nan an haramta musu kusantar ɗakin ka'aba wa zai ɗauki nauyin alhazai sai Allah ya ce fa in khiftum ailatan in kuna tsoron talauci wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi da sannu Allah zai wadata ku daga falalansa in sha'a in yayi nufi yanzu gashi an kawo zamani wanda Allah ya wadata ƙasan Saudiyya da arziki tana ɗaukan nauyin alhazai baki ɗaya ba tare da ta nemi taimakon wata ƙasa ta musulmai ba. Kamar yadda Allah ya faɗa, in kuna tsoron talauci ne to Allah zai wadata ku daga arzikinsa, daga falalansa, insha Inna Allah alimun hakim, lalle Allah masani ne mai hikima. al-imamu tirmizi ya rawaito hadisi wanda ya inganta yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 691 da hadisi na 2469 zaidu bin yufai'in yace sa'altu aliyan na tambaye sayyidina ali bi ayyi shay'in bu istama abi bakrin ila al-hajj shin waɗanne sakonni ne annabi ya aika ka da kai da abubakar zuwa ga lokacin nan da aka tafi aikin haji shekara ta tara zuwa ga mutane me ya saƙon ƙala sai sai duna ali ya ce bu istu bi arba'in an aike ni ne da kalmomi guda hudu na farko la yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina babu mai shiga aljanna sai fa in yana da rai mai imani na biyu wala ya bil baiti uriyanu daga wannan shekara kada a samu wani kafiri ya yi ɗawafin ka'aba yana tsirara na uku wala yajtami'u لمؤمن وكافر ولا يجتمع المؤمن وكافر بالمسجد الحرام بعدها بعد عامهم هذا daga bana haramun ne kafiri da musulmi su haɗu a masallaci mai alfarma bima'ana ma'ana a makka na hudu wa man kana huwa bai na rasulillahi ahadun fa ahaduhu ila muddatihi wanda ya kasance akwai wani alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da annabi muhammad duk wata kabila ta kafirai wacce annabi ya alkawarin zaman lafiya da ita fa ahaduhu illa muddatihi to wannan alkawari ba a katse shi ba an bar shi zuwa wa'adinsa wa man lam yakul lahu ahadun wanda ko dama ba alkawarin zaman lafiya da shi fa ajaluhu arba'atu ashhurin to an bashi wata hudu ko dai ya musulunta ko kuwa ya samu wurin zama ya tabbata ba za a bashi damar yin kafirci ba a garin makka don haka jama'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho sai ya haɗa mutane akan addini guda babu bambanci da zaran ka tafi aikin haji sai wani ya ce ma ga wani yanke wanda za ka bi karka wahala ka bar abin da jama'a suke yi kai ga wata hanya da za a bi cikin sauƙi kai naka aikin to ka guje shi yana so ya mai da kai ne rayuwar da take da can kafin zuwan annabi muhammad musulunci bai bambanta babban mutum da ƙaramin mutum ta wajen ibada ba ibada ɗaya ce babu bambanci a wajen jifa a tsakanin mawadata da masu da talakawa jama'a malamar bada an san bai idan an san gana hasken mutane Allahu akbar to yan uwa muna fata da za a gafirce mu saboda al'amuran da aka samu na ɗauke wuta za a an tambayoyi kuma in Allah kai mu gobe sai a dora sun da Allah sai a san abin da ke ciki a yi haƙuri ma na ta bada haƙuri a yi haƙuri saboda an san bayo saboda ga abin da ya ɗauki na wuta kuma ana son kowa ji ne to kafin tambayoyi da Allah kamar da aka saba neman taimako ana buƙatar da Allah a faɗi taimakon saboda wasu matsaloli suka taso yanzu nan kafin abin nan wato wani dan uwa ne aka samu daga zaria aka banke shi aka iske shi a daji an yi tsamanin ma ba zai abin nan ba wasu suka ɗauke suna ta din shi sai daga baya kiristin da ga sana tamima wannan titin din shi sun aza ko mai ji ne duk su yaƙe shi koma kiristanci sai su gane a shi kurma ne kuma su gane da lokacin da farajin sauƙi sai tashi rinƙa zuwa na sallah to shi sai aka ba wasu ƙungiyar musulunci a cikin Allah su ga adireshi ɗinsa ake gani a cikin jikinsa aka ga ashe gumi a shi ba gumi bane aka rubuta guni ne a nan jihar Niger to wajen gumin sai suka kama guni eh, guni din sai suka kama gumi ne sai aka hada mota da mai da komai aka kai shi gumi aka tara kuramin duka aka bincika aka ce wasan san da shi ba to wajen kallon takarda wani ce ah ba ai bokan da kyau bane ga adres an ce ku kutar kuma guni ai guni ne sai suka zara shi nan to muke bukatan da Allah a faɗa abun don waɗannan bayan Allah suka jihadin nan a samu yadda za a ba su dan man sai su kuma a samu yadda aka taimake shi gaba daya to Allah yan agaji sai su zaga ya Allah ba da ikon taimakawa gaba daya to tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullah eh, da fatan malam ka sha ruwa lafiya game da tambaya kamar haka malam an ce Allah ya ɗauki alƙalami kan mutum uku wanda ya manta da kuma wanda ya bacci da kuma haukaci to tambaya na anan ita ce malam har ma wanda sanadiyar shaye-shaye ne ya haukaci yana cikin wannan na kwarai haddashi duk wanda ya rasa hankalinsa Allah ya ɗauki alƙalami a kansa sai dai Allah zai kama shi da laifin abin da ya aikata kafin ya shiga rashin hankalin ah, don haka yana cikin kasada wanda yake shaye-shaye ya samu tabin hankali an ɗauke alƙalami a kansa ba za a rubuta masa zunubi ba amma kuma a kiyama za a kama shi da laifin abin da ya aikata kafin ya samu tabin hankali ah, ka duba majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari tis'in da hudu sai tambayar ta gaba ki ce malam kayi bayani kan addu'o'in da ka ba mu rinka yi to malam wani ake farawa a zikirin nasu bi hanla uku ko kuma wancan addu'o'i na farko za a fara don Allah malam kai haƙuri kai mana bayani eh to wannan yana buƙatar ma ya je gaban malami ban fahimci abin da yake nufi <laughs> sai tambayar su ta gaba yake cewa malam don Allah ka ƙara gargaɗi gare mu game da sakaci ga abin da ya shafi wankan gawa da kuma sallar gawan sai ga dan uwa ya rasu sai a rasa wanda zai masa wankan gawan ko kuma a sallace shi sai an kira wasu 'yan bida suna yi ma yan bid'a ba gaskiya ita ce usbatul mayyit wa qarabatuhu ahqqu bi wilayatihi malamai sun ce mana yan uwan mamaci danginsa makusanta su suka fi cancanta su jibinci sa idan aka yi mutuwa yan uwan mamacin da danginsa su suka fi cancanta su jibinci sa abin da ya kama daga wanka sallah likafani zuwa binnewa a haka aka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya kamata kowa ya tashi tsaye ya koyi abubuwan da suka shafi hidimar gawa kama daga wanka likafani zuwa ga sallah da binnewa saboda gidan kowa akwai mutuwa mm. kuma bai kamata a ce amma mutuwa sannan kana neman wanda zai tsaya maka akan hidimar wannan gawa ba alhali shi wancan mutumin shari'a ba ta dora masa ba kai ne shari'a ta dora maka ah, ka koma neman wanda zai dauke maka wannan nauyi sannan ta yiwu wanda za ka nemo ɗin kamar da wannan yake faɗa ba bai dace a ce ya kusanci gawan naka ba don haka ya kamata mu farka Allah shi samu gani sai tambaya ta ce malam a cikin karatunka na baya da kai in ka ce ɓarawa ba zai shiga aljanna sai ya mayar da abin da ya sata malam har ma masu mulkin jama'a ko mulki ko su dauki kayan mutane na amana ko ko banda karamin mulki da mulki ƙaramin da babu duk ɗaya ne duk ɗaya ne tambaya ta gaci assalamu alaikum warahmatullah ya ce na farko Allah shi gafarta malam Allah shi kara ma imani Allah shi ɗaukaka darajar ka malam don Allah ka taimake ni da addu'a saboda bashin da ake na kuma don Allah wace addu'a ya kamata in rika karantawa don in samu rabuwa da wannan bashin wassalamu alaikum ya kamata ya tafi gaba malami akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta game da bashi kuma har in yayi wannan addu'a Allah zai taimake shi akai idan ya tafi gaban malami za a koya masa ko ya samu littattafai na al'azkar zai samu wannan addu'a a cikin sha Allah sai tambaya ta gaba ke cewa malam addu'ar da ake yi in za a buɗe baki malam za kafin a buɗe baki ake yi ko sai an buɗe baki sai a karanta wannan addu'a sai an gama cin abinci ka sha ruwa ka yi buɗe baki sannan sai ka yi wannan addu'a haka yazo a cikin almasu'a mujallal na uku shafin 286 Eh, sai tambayi sai ce malam game da mutum ne mai mata biyu sai ya shiga ɗakin da ba nan kwanan da yake ba to sai kuma aka dace wannan shigan an samu juna biyu sai wasu ke cewa wai wannan cikin ya zama shege wasu suke cewa eh. ya kamata ya tambaye su a ina suka ga hujja kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin duka matansa ne don ya yi ha'inci wannan laifin ha'inci daban ne ba za ka ce ɗan da aka haifa kuma ba ɗansa ba ne wannan babu hujjansa a karantarwa musulunci sai tambaya daga cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam shin ko ya halatta matan aure mata aure ta rinka yin shamfo domin ya take shawa to ban san me yake nufi da shamfo ba idan yana nufin a yi amfani da man gashi a wanke kai yayi kyau yayi baki yayi laushi ko yayi kyalli wannan gaba ɗaya daidai ne ga mace ta yi matar aure ko mara aure abinda ba a so shine ya zan ta yi kitso ko ta gyara gashin gyarawa irin na kafirai ko kuma a ta bar gashin ma wani wanda ba muharraminta ba yake gani wannan shine haramun amma tsafta ta wajen wanke kai da kowane irin mai kowane irin sabulu bai haramta ba ka duba fatawar Allah ta da'ima mujallar na goma sha bakwai shafi ɗaya da talatin sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam menene bambancin tarawihi da tahajjud da qiyamul layli da lokutan su da addan rakawai inda ake yi suna ɗaya ne kawai ana kiran qiyamul layl at-tahajjud wa min al fa fatahajjad bihi nafilatan laka ana kiran sa tarawihi duk su guda illa dai ka sani kada ka wuce raka'a goma sha ɗaya a nafilar dare haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallarsa yana cikin sahihul bukhari hadisi na 1147 sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina neman ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa inna ummati yad'una yawm al-qiyamati gurran muhajjalin min athar wudu kuma nistata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al hadisin abu huraira cewa a ranar kiyama Allah zai kira musulmai <clears throat> ah, da sunan ah, gurra muhajjalin masu fararen goshi da kafafu saboda yawan alwala da muke yi saboda alwala da muke ko da yaushe za mu tashi a kiyama kafafunmu na haske goshinmu na haske shi ne ke cewa wanda zai iya ƙara tsawon haskensa sai ya yi wato ka ƙara kenan wurin alwalanka malamai na cewa mustahabi ne idan ka zo alwala ka sanya gwiwan hannunka a ciki kada ka tsaya kan gwiwan hannu ka wuce hakanan ka wuce idanun sawunka kada ka kasa kar ka tsaya daidai nan ka duba sahihu fiqh sunna a mujallar na farko shafin 225 babu laifi don mutum yayi haka na'am sai tambaya ta gaba cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah muna son ka bamu email address don eh, da kuma website na musulunci sannan idan mun yi maka text da turanci da za mu iya ko rubutawa da hausa za mu iya gane eh, wannan zai fi kyau ya samu namba ta yi min text sannan ni in ba shi email address in ta text message insha sai tambaya ta gaba sha salamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah ina buƙatar addu'a akan neman aiki saboda gaskiya ni dai na gama diploma a accountancy kuma ina son in yi aure saboda bani da haƙuri na yi applying amma har yanzu ba su samu aikin ba don Allah a taimake da addu'a Allah ya kara masa hakuri sai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum rahmatullah. na ji wasu malamai sun ce in ba ka yi addu'a ba a baka da sallah ya wace irin addu'a ke nufi yana da kyau ya tambayi malaman nan me suke nufi idan ya tambaye su za su kara mar bayani ina ga bai fahimci abin da suke nufi ba ne karanta gaba to sai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum warahmatullah tambaya ta shi tsakanin sallama da tahiyya akwai addu'a da aka ce za a yi mutum zai ma kansa yaya wace na addu'a ce addu'o'in suna da yawa ya kamata mu je mu koyi yadda annabi yake sallah matsala kenan bai yiwuwa ka rubuto tambaya ka ce kana so a gaya ma yadda ake sallah a minti daya ka ki ka je gaban malami kai karatu ya kamata ka je gaban malami malami ya rubuta ma sunan littafi ka je ka sayo a littafin nan za a nuna maka ga zikirin da ake a ruku'i ga zikirin da ake bayan dago ga zikirin da ake a sujuda ga abin da ake tsakanin sujuda biyu ga yadda ake tahiya ga yadda ake salatin annabi ga addu'o'i da ake yi kafin a yi sallama sai ka je ka haddace ka kyauta kenan amma don a irin wannan amsa tambaya a karanta ma addu'o'in manzon Allah duka abin zai yi ba ko hmm. sai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum warahmatullahi ina son kamin bayani akan ya ce manzon Allah sallallahu yana rayar da iyalansa wanda yake son ya kyale wanda yake son har zuwa ƙarshen aya to mallan hususiya ci ga manzon Allah ko ba hususiya ba ya yi amfani da fahimtarsa kuma fahimtarsa ba sharadi bane ta zama daidai kamata yayi a ce ya rubuta aya kaga mu za mu san fassara za mu ba wa ayan fassaran da muka ga ta dace amma shi ya fassara abin shi don haka ba mu san wace aya ma yake nufi ba hmm, eh, fassara abin sa yayi ba mu san wace aya yake nufi ba in kana son kai tambaya akan aya cewa wannan aya khususiyya ce sai ka rubuta ta yadda bakin ta yazo a Qur'ani in mu mun karanta za mu gane sai mu ce ma eh khususiyya ce ko babu amma bai rubuta ayan ba sai ya rubuta fassara fahimtar sa da ayan ya rubuta sannan ya ce yana so ya san ko khususiyya ne Eh, ina ga ya kamata ya gane ya rubuta ayan sannan ya tambaya a kai hmm. sai tambaya ta gaba ce tambayar ta biyu ce malam ne hukuncin idan an idar da sallah sai ga mutane suna ta yin hannu shin wannan ya dace da sunna an ce sunna abinda annabi ya yi kenan ko sahabbansa bid'a ne annabi bai yi ba sahabbansa ma ba su yi ba yana cikin akwai musalli shafi na 84 ba shi da wani asali da an gama sallah ka miƙa na hagunka eh, hannu ko na damanka hannu ku yi musafaha ba shi da wani asali a sunnar manzon Allah amma malamai na cewa babu laifi idan da can ku gaisa ba ne yanzu an gama sallah sai ka juya ka ganshi ka miƙa mar hannu wannan babu laifi amma an maishe shi ne tamfar sharaɗi da an yi sallama sai an gaisa ko da tare kuke in je kuka shiga masallaci ana sallama sai ka miƙa mar hannu wannan ba daidai ba ne bai da asali a musulunci sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya sharuwa lafiya shin mutum zai iya hada kafa da imam idan su biyu sallah idan wani ya zo sannan ya baya ko ko zai dan tsaya kusa ga bayan ne ya kamata ya daidaita sawunsa da imam shine abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah idan mutum zai yi sallah tare da liman su biyu sai ya hada kafansa da na imam Abdullah ibn Abbas haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da ya tashi sallar dare ya dan ja baya jawo shi ya haɗa sa da nashi ya jawo shi ya haɗa shi ya daidaita shi don haka cewa mamu zai dan ja baya kaɗan wannan bashi da hujja babu hujja a kansa sai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum rahmatullah malam wai ya halasta zaman gidan marayu mutum bai biyan kuɗin haya kuma ya halasta in aka baka aka ba mutum abinci a cikin gidan ya ci to ban san ya aka yi je gidan marayun ba marayan ne ko kuwa ya aka yi shiga gidan marayu ko me yi wa marayun hidima ne wannan duka sai an sani kafin ake cewa ya halatta ya ci abincinsu ko bai halatta ba sai tambaya ta gaba ke cewa assalamu alaikum rahmatullah malam na kasance duk lokacin da babbar sallah ya tazo idan mama eh, idan mama ta eh, mai dai wannan sai sake rubutuwa don ban gane wannan tambayar mu da Allah ita wanda ya rubuta tauba sallah sai bayani da sake rubuta gobe Allah kai mu assalamu alaikum wa malam ina ina tambaya tambaya kuma shin ya halatta mutum ya yawan tashi cikin dare da surutai don Allah ka taimake ni da addu'a don nukan zo cikin dare sai in tashi ko in ta wasu addu'o'i sai in ta surutai hmm, to lalle akwai bukatan addu'a Allah ya ba da sauki <laughs> eh sai tambaya ta ce assalamu alaikum wa da Allah ya halatta wanda bai balaga ba ya kira sallah da ko iqama ta da iqama a kwarai da gaske wanda bai balaga ba yana iya kiran sallah yana iya ta da iqama mu duba al-mughni mujallal na farko shafin 560 muddin yana da wayo kuma zai kiran sallan nan daidai da Ikama daidai babu laifi don yayi hmm. Hmm. amma idan akwai ladan ba daidai bane kuma ya ya zo ya kira sallah alhali akwai lada ne sai fa in shi ya bashi dama hmm. sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah ana ce ni a shi ne yake fama da ciwon jinni ba sa barin ya yi sallah kuma ko ya yi yin sallan ba sa bari sai jiya ya hukuncin sai ki kuma idan dare sai yana sai ta cikin dare shi kamar an daure shi malam me ya kamata ya rinka yi sai ya kamata ya tafi ga malami saboda ya samu magani ya kamata ya je ga malami don ya samu magani tunda ya tabbatar da cewa yana da aljani shi kuwa aljani kamar kowace jinya ne akwai maganinsa insha Allah inda ya tashi tsaye wajen neman magunguna Allah zai bashi sauki idan yana tambaya ne akan ibadan da yake a lokacin da iskan yake tare da shi ɗazu muka karanta hadisi Allah ya ɗaga alƙalami ga duk wanda ba shi da hankali duk ibada da ya a lokacin da baya cikin hayyacinsa wannan ibada babu ita sai a lokacin da ya dawo hayyacinsa ibada da ya Allah yana karba kuma ba zai rama ba sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum tambaya ta ce ko ya halasta mutum ya sha ya sa kayan mata domin ya kyautatawa mace ta sa kayan miji domin ya kyautata mijinta subhanallah Allah ya la'anci mace mai sa kayan maza da namiji mai sa kayan mata haramun ne mace ta sa kayan namiji ko da namijinta ne sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah mal da fata an shawarar lafiya shin ya halasta mijin da ke barin matarsa sai sallah yake mata dinki sallah sallah bai dinki wani lokaci daga sallah sai sallah daga sallah sai sallah sai sallah wannan bai kyauta ba gaskiya a musulunci ana son musulmi ya zama mai kyautata wa iyalinsa ya zama sai sallah sannan zai musu hidima wannan kuskure ne akwai hadisin da wani sahabi yake tambayar manzon Allah menene yake wajaba a kan ɗayanmu tattare da iyalinsa sai annabi yake ce masa an tut'imaha idza ta'imta in ka ci ka ciyar da ita idan ka sa wani kaya ne ka sa mata shi idan ka sha wani abu ka shayar da ita to kaga wannan yana gwada maka adalci musulunci abinda duk ka samu damar yi kai ma kai kokari kai wa iyalinka malamai sun ce ba tilas bane amma yana da kyau ka duba aunul ma'bud a mujallar na hudu shafi na 241 da faidul qadir littafin alminawi a juz'i na farko shafi na 92 yana da kyau duk sa'ilin da ka ci wani abu ka kai wa iyalinka irin ta ci in waje ka fita ka samu tsire to ka rage ka kai ma iyali in ka dinka kaya ka tuna da iyali haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan sahabi hadisi ingantacce ba tilas bane ya zama kayan amma shi yake gwada adalcinka to sai kuma gashi wannan wannan kyautatawan ma baya yi daga sallah sai sallah kaga abe kyauta sai tambaya ta gaba ina ganin dai mata ke rubutu wannan dawarwar dabin ma ce malam aiwa maza nasiha su ringa yi wa matansu haƙuri yaran su ɗan yi girma saboda wahalar da suke samu sha wajen haihuwa to maza su yi haƙuri <laughs> hmm? ni ban gane tambayan ba ya zai ce a bada haƙuri ko mm. ba hakuri haƙuri. <laughs> Allah wa da ikon haƙuri. sai ta mai salamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya ya ce budurwa ce da wanda ke neman ta da aure kullum ya zo sai ya dinga ba ta labarin munayen halaye na mata ya dinga ce mata shi yana tsoron mace <laughs> har ta gaji da jin wannan maganar idan ta yi masa magana sai ce ko tana yana zartanta ne sai ce a shi yana ba su shawara ne don Allah ta rinka nisanta irin waɗannan matan malam ya hukuncin wannan namijin da ke irin wannan da to ta ga ba wa maki soyayya ta sa yake haka saboda ta gyara halinta kafin ma ya auren amma dai bai kamata ya zama namiji yana hada mata gaba ɗaya ya nuna ba su da kirki ba tun da uwarsa ma mace ce ko bai kamata ya nuna cewa kowace mace lalatacciya ba ce ya rika aibanta su bare kuma kana gaya wa matar da zaka aura kamar kana sa mata maƙiyayyarka ne kai da zaka nemi aure ai burge mace zaka yi ko kai ta nuna mata ai ba kaman ka ko sai zama kuma kana nuna abin tsoro hmm? to sai tambaya ta gaba akwai saura ya ce assalamu alaikum mutum ne yana cikin sallah sai aka buga mashi waya sai ya ɗauki wayan ya diba wa yake buga masa na ya aji to ya sallar su take da gaskiya malamai na cewa sallar sa bata ɓaci ba dan akwai waɗanda suke cewa ma in ya ya ɗauki wayan yana iya buɗe wayar saboda shi wanda ya bugo wayan ya ji kabbaran da ake a sallah ya gane sallah ake yi wasu kuma na cewa ya kashe wayar ma daidai ne kashe wayan kuma shi ya fi dacewa da ya zo a sahihu fikhi sunna ya kashe wayan nan shi ya fi dacewa saboda nisantar ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda ayyuka ne a cikin sallah kuma kun sani yin wani aiki a sallah wanda yake waje da sallah yana iya bata aikin mutum amma ana kiyasi ne da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah iyalinsa ta zo kofa manzon Allah ya matsa ya bude mata kofa kaga ya nuna yayi wani aiki a sallah din amma aikin kuma bai bata sallar nashi ba to yana kama kenan da abu goma waya sai ka dau wayan ka kashe don wannan dan aikin da kai bai kai ya bata sallar ka ba na'am sai tambaya ta wuce assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne je wani gari to ashe yanayin alfijir ɗinsu ya sha bamban da namu bayan na yi sahur sai na zo kemis na sai magani gudawa na sha domin tsoron wahalar tare da ni saboda halin tafiya ina cikin shan maganin sai na ji ko ina ana tada sallah a masallatai yaya hukuncin azumi na yake mun sha bayani haka babu laifi ko da a ya ci ya sha azumin sa bai baci ba bare kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan matsala muna fatan azumin sa insha Allah ya inganta sai tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullah an tambaya na kan sallah sallah ce an ce idan mutum ya je sallan juma'a kasa ya fi wanda ya hau abin hawa ni kuma yana da abin hawa zan aje shi ne ko ko in kada zai sallan idi ko juma'a juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je idi a kasa kuma malamai sun nuna cewa wannan shehida dacewa yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 1071 babu laifi don mutum ya hau abin hawa zai je masallaci amma wanda ya tafi a sawu ya fi lada a yadda malamai suka faɗa hmm. tafiya da dawowa duka ɗaya ne sai tambaya ta gaba ta kusa ƙarshe ce ko ya dace a yau mace wadda ta haihu ba tare da miji ba a mata barka da haihuwa barka da cewa ta haifi ɗan shege kenan ko <laughs> an taya ta murna kenan ko wata awanu alal yarri wa takawa wala ta'awanu alal ismi wal udwan yi mata barka da ba ta kyauta da sauransu yana karfafa mata abin da ta yi na yayi kyau kamata yayi a nuna mata ɓace rai ba wai a nuna mata farin ciki da abin da ta aikata ba hmm. sai tambaya ta karshe ce malam ko waɗannan kiristoci da muke tare da su su ne ahalul kitab kuma za a iya cin yankansu ahalul kitab ahalul kitab mafi inganci kenan wanda duk ya shiga addinin ahalul kitab shi ma ahalul kitab ne ko a garin ku yake ko a unguwarku yake in ya shiga addinin kiristaniti ya zama ahlul kitab wannan ita ce mafi inganci ka duba sahihu fiqh sunna a juz'i na uku shafin 93 su kenan ko eh insha Allah sai a saurari addu'a don Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم المنافقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين